masu haro an lalubo sashen hausa na muryar amurka ne akan mitoci 16 22 da kuma 25 abin nan yamma da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauran mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon amfani wato da za a iya sauran mu sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Zalal FM da kuma da ke birnin Kwanni sana da lokacin da aka samu dama za a iya sauran mu a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu sauraro barkanmu da wannan lokaci yau 27 ga watan maris din shekarar 2017 Mahmud Lalo ne tare da Babu kuma Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci yanzu karfe 11 na safe a nan Washington DC ga kanin labaran duniya. Wata kotun kasar Rasha ta yanke hukuncin kwanaki 15 a gidan yari a kan madugun 'yan adawar kasar. sannan kuma rundunar sojojin amurka ta ce mutuwar fararen hula a birnin mosul da ke arewacin iraki babban abin alhini ne jami'an majalisar ɗinkin duniya sun ce an kashe wasu ma'aikatan agaji su shida a baya-bayan nan wadda aka yi musu kwantan bauna a ƙasar sudan ta kudu to a najeriya ko bayan da aka kwashe wasu 'yan watanni da fito da tsarin nan na bada tukwici ga duk wani da ya fallasa wata almundahana a gwamnati ko yaya tasirin wannan shirin yake zuwa yanzu kwalliya ta biya kudin sabulu domin daga wannan lokaci zuwa yanzu kusan kowane yini na allah ana samun abubuwa ana samun kuɗaɗe da ke shiga aljihun gwamnatin tarayya idan muka leƙa jamhuriyar kamaru kuwa jam'iyyar adawa ta sdf ce ta nuna goyon bayanta ga bangaren masu amfani da harshen ingilishi kan bukatar su ta a koma tsarin tarayya a maimakon jamhuriya da ake amfani da shi a yanzu da kuma batun sako wasu shugabannin masu fafutukar saboda an kama su akan ba kan ka'ida ba idan kuma aka bi ta kan shari'a za ga cewa ai mutum da yake son 'yancin kansa yake buƙatan 'yancin kansa a ƙasansa Assalamu alaikum jama'a. Wata kotun kasar Rasha ta yanke hukuncin ɗaurin kwanaki goma sha biyar a gidan yari a kan madugun 'yan adawan ƙasar Alexei Navalny kwana guda bayan da aka kama shi tare da ɗaruruwan masu zanga-zanga a wajen wani gagarumin nuna rashin yadda da cin hanci da rashawa. Navalny ya gurfana a gaban kotun birnin Moscow ne a yau da safe, jim kaɗan kafin Kremlin ya bayyana wannan zanga-zanga a matsayin wato tsokana da nufin tayar da fitina tana zargin tana zargin wanda suka shirya wannan taron gangamin da biyan matasa da zuwa wajen taron kotun ta ce ta same shi da laifin kin bin umarnin 'yan sanda tun da fari an yanke masa biyan taron kimanin dala 350 a saboda shirya wannan gangami da hukuma ba ta yarda da ba da izinin gudanarwa ba dubban mutane na rasha wato sun yi zanga-zanga a fadin kasar don nuna goyon baya ga kira da navalny ya yi ga mahukuntan kasar su tabbatar da gaskiya da lissafi ƙungiyar obd info wato mai sa ido a kan danniyar siyasa na rasha ta ɗora a shafinta wato na yanar gizo na cewar sama da 'yan zanga-zanga dubu ne aka kama a cikin birnin moscow kaɗai sai dai babu wata kafa mai zaman kanta da ta bayanar da wannan wato adadin sai dai wato ma'aikatar labarai ta kasar rasha da ake kira tas ya ambata cewa 'yan sandan moscow da sun faɗi cewa sun tsare mutane kimanin 500 ne cikin su har da navalny amurka ta yi allah wadai da kama masu zanga-zangar cikin har da wato madugun 'yan adawan rasha da ake kira navalny wata sanarwa daga ma'aikatan harkokin wajen amurka ta ce tsari masu zanga-zangar lumana da masu lura da harko wato haƙoƙin bal'adama da kuma 'yan jarida wani cin zarafi ne ga demokradiyya in ji kakakin ma'aikatar wato harkokin wajen amurka mactona rundunar sojin amurka ta ce mutuwar fararen hula a birnin masul da ke arewacin iraki babban abin alhini ne kuma tana gudanar da bincike a kan zargin cewa hare na sama da sojojin kawance da amurka ke jagoranta suka kai sun yi sanadiyar mutuwar fararen hula 100 a cikin wannan watan ma'aikatar tsaron amurka pentagon ta ce binciken farko da ta gudanar kan wannan batun ya nuna cewa jiragen yaƙi na sojojin kawance sun kai hari a daidai wurin da ake zargin an kashe fararen hula a wata unguwar da ke bangaren yammacin masul a ranar 17 ga watan na maris dakarun iraki tare da taimakon jiragen yakin kasashen kawance suna kokarin sake kwato yankin yammacin musul daga yan kungiyar is da suke rike da wurin tun a shekarar cikin shekarar 2014 kwamandan sojojin amurka a yayin wato a yankin ta gabas tsakiya general joseph bottle ya faɗa a wata sanarwa jiya lahadi cewa rundunar haɗin gwiwa za ta ci gaba da ɗaukar abin da ya kira matakai na musamman da za su hana cutar da fararen hula ya ce yayin da dakarun tsaron iraki ke samun nasara yaƙi a samul a masul na ƙara zama mawuyaci musamman abokan gabansu suna ayyukan wato tsakanin yankin da ake so a kwato ne wayannan labarai na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jama'an majalisar ɗinkin duniya sun ce an kashe wasu mutane masu ba da agaji su shida bayan da aka musu kwanton bauna aka far musu a sudan ta kudu jama'an suka ce an kashe waɗannan ma'aikata ne a cikin ayari da ke balaguro zuwa babban birnin kasar juba zuwa garin pibor da ke gabashin ƙasar babban jami'in da ke kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya a sudan ta kudu eugene owusu ya bayyana wato bakin ciki tare da wato fusata da wannan mummunan kisar da aka yi ya ce a daidai wannan lokaci da bukatar kayan taimako ya ƙara yawa fiye da kowane lokaci bai kamata a ce ana, kashe waɗannan waɗanda suka zo su ba da nasu taimako su kubutar da mutane ba majalisar ɗinkin duniya ta ce wannan shine karo na farko da aka kashe ma'aikatan agaji da adadinsu ya kai haka a lokaci guda tunda aka fara wannan yakin basasa a ƙasar a watan disamba na shekarar 2013 an kashe ma'aikatan agajin goma sha biyu a sudan ta kudu cikin wannan shekara a yayin da aka kashe 79 tun lokacin da aka fara yakin basasar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta wato cewar mutanen sudan ta kudu miliyan ɗaya da dubu ɗari shida ne suka arce daga ƙasar zuwa ƙasashe makwabta don kaucewa tsananin yunwa da yaƙi da kuma fari da sudan ta kudu take fama da shi wacce ya sa ta zamo ƙasa da tafi kowace ƙasa a duniya samun ƙaruwar 'yan gudun hijira jam'iyyar masu tsakatsakin ra'ayin mazan jiya ta shugabar gwamnatin jamus angela merkel ta lashe zaben jihar salan da ratar maki goma a jiya lahadi a cikas na farko ga jam'iyyar masu sassaucin ra'ayi ta social democrat ta samu a yunkurinta na kawar da makil daga kan mulki a zaben kasa na watan satumba a cikin sauki jam'iyyar makel ta christian democrat wato cdu a takaice ta doke jam'iyyar social democrat ko kuma spd a jihar saland duk da cewa an zaci ratar ba za ta kai haka ba a bayan da jam'iyyar spd wato suka tsaida wani tsohon shugaban majalisar dokokin tarayya mai suna martin schultz jam'iyyar social democrat ta fara fuskantar kalubalanta na farko a cikin watan janairu tun bayan da ta zaɓo wato ɗan takara scholz don fafatawa da jam'iyyar makel da ake sa ran za ta tsaya takara labaran duniya kenan makaranto muku daga nan sashin hausa na murya amurka birnin washington dc za mu fara ne da Najeriya inda bayan da aka kwashe wasu 'yan watanni da fito da tsarin nan na ba da tukwici ga duk wani da ya fallasa wata almundahana a gwamnati. Mun tambayi ministan shari'a Abubakar Malami shin ya zuwa yanzu an fara ganin tasirin wannan shiri na ba da tukwici? kwalliya ta biya kuɗin sabulu domin daga wannan lokaci zuwa yanzu kusan kowane yini na Allah ana samun abubuwa ana samun kuɗaɗe da nake shiga aljihun gwamnatin tarayya domin 'yan ƙasa bela adadin suna kai kawo hukumomi ofishin attorney general ma'aikatar kuɗi ainihin bangarori na efcc da icpc suna ɗaukan matakai na gaugawa na ainihin ba da haɗin kai domin ba da bayanai waɗanda bayanan a halin da ake ciki suna ƙarfafa ba ta hanyar kawai eh, samun kuɗaɗe ba har ta hanyar samun makamai da mutane ke ɓoyewa to wani batu da ke cewa 'yan najeriya tuwa kwarya shine shin ina makomar irin waɗannan mutane da suka yi wannan sata kan haka ma mun tambayi ministan shari'ar ga kuma abin da ya ce matakan da ake eh, huskanta mataki biyu ne na farko abin da aka yi eh, sama da faɗi da shi ya dawo a cikin aljihun gwamnati na biyu kuma a tabbatar da cewa wanda ake zargi ko kuma zargi ya tabbata a kansa na cewa ainihin ya yi sama da faɗin shi ma a bi mataki na uku ba zuwa gare shi to kuma har ila yau an ɗauki mataki a kan tsofaffin shari'o'i waɗanda suka gabata kamin yanzu an yi ittifaki kan cewa ɗauki mataki duk abin da ake da'awar cewa an yi sama da faɗi da shi to an ɗauki mataki na ganin da cewa an dawo da shi saboda haka yanzu abin da nake kokarin in nuna shine an faɗaɗa matakai irin waɗanda ake ɗauka an tashi daga mataki na ukuba kawai an kuma huskanci har ila yau mataki na dawowa da abin da aka yi sama da faɗi da shi to wani batu da ke cewa 'yan najeriya tuwa kwarai har ila yau shine ina makomar ire-iren waɗannan mutane da suka fallasa wannan sata shin akwai wata kariya ta musamman da za a basu ga abin da ministan ya ce gaskiya ne akwai koke makamancin wannan cewa an ɗauki matakin kora wani aiki saboda ya ba da jawabai da suka danganci tsegumi na aikata ayyuka irin na masha akwai ainihin kwamiti na koli a fadar ainihin mataimakin shugaban kasa da aka kafa kan harkokin da ya danganci waɗannan matsaloli na harkokin da suka danganci whistleblowing da kuma asset recovery wato tsegomin eh, yi gaba da faɗi da kuma ainihin dawowa da kuɗaɗe da aka ɗauke su ba ta hanyar Allah da annabi ba saboda aka ta huskar kariya kamar yadda nake cewa wato ana ɗaukar matakai in buƙatar mataki na bincike ta kama ana ɗauka in buƙatar mataki ta huskar mu'amala aikin gwamnati ta kama shi ma ana ɗaukar mataki makamantan wannan sannan kuma za a tabbatar da cewa abin da adalci an yi masa shi dangane da ire-iren waɗannan kuɗaɗe da ake kwatowa shin wace irin rawa ma'aikatar shari'ar najeriya za ta taka wajen ganin cewa an yi amfani da waɗannan kuɗaɗe ta hanyoyin da suka dace ga abin da ministan ya ce akwai ainihin kwamiti na koli a fadar ainihin mataimakin shugaban kasa da aka kafa kan harkokin da ya danganci waɗannan matsaloli na harkokin da suka danganci whistleblowing da kuma asset recovery wato tsegomin eh, yi gaba da faɗi da kuma ainihin dawowa da kudade da aka ɗauke su ba ta hanyar Allah da annabi ba saboda aka ta huskar kariya kamar yadda nake cewa wato ana ɗaukar matakai in buƙatar mataki na bincike ta kama ana ɗauka in buƙatar mataki ta huskar mu'amala aikin gwamnati ta kama shi ma ana ɗaukar mataki makamantan wannan. Idan mai na ministan shari'ar najeriya kenan abubakar malami a wata hira da da sashen hausa na talabijin na murya amurka a daidai lokacin da ake ta kokarin lalubo hanyoyin da za a iya shawo kan matsalar tashe-tashen hankula tsakanin makiyaya da manoma a kudu maso yammacin najeriya karamin ofishin jakadancin amurka da ke lagos ya fara wani yunkurin ganin an samu da dawwammamen zaman lafiya tsakanin bangarorin biyu daga birnin iko ga rahoton da wakilin murya amurka babangida jibril ya aiko mana a wani taro da wasu jami'an ofishin jakadancin na amurka suka fara gudanarwa da shugabannin fulani a yankin kudu maso yammacin najeriya karkashin jagorancin sarkin fulanin birnin lagos kuma shugaban kungiyar fulani na kudu maso yammacin najeriya alhaji muhammad bambado sun bayyana buƙatar ganin an zauna domin fahimtar juna tsakanin fulani da kuma makiyaya mun zo mun tattauna da su yaya za a yi ah, kamar kasashen waje da za su shigo su haɓaka su ga cewa wannan rikicin-rikicin da ake yi bai haifar da abubuwa wanda bai dace ba misali kamar rigungamu irin-irin na su faɗan da ake a arewa irin na su boko haram bai haifar har ya kai matsayin wannan Eh, eh, abun da ake yi ba a nan eh, akan boko haram ita dai wannan tawaga ta jami'an ofishin jakadancin amurka sun hada da mr thomas hines babban jami'i mai kula da tattalin arziki da kuma siyasa sai mr jeffrey m wheeler da kuma babban jami'a mai kula da harkokin siyasa miss Loket Megan dukkanin jami'an dai a lokuta daban-daban a lokacin ganawar tasu sun bayyana bukatar fahimtar juna. ta ce dole ne idan ana neman shawo kan wannan matsala a duba matsalar da ke fuskantar manoma da kuma makiyaya wanda ke da nasaba da dumama yanayi a lamarin da ke sa makiyayan da kuma manoma kaura daga wasu kasashe irin su mali nijar da chadi suna gangarowa yankunan kudancin najeriya domin samun albarkar noma da kuma na kiwo na tambayi sarkin fulanin alhaji muhammad bambado ko baya ganin wannan gazawa ne daga bangaren gwamnati da kuma su kansu shugabanni ta yarda har wasu daga wata ƙasa duniya za su kawo musu doki eh ba wai an gaza ba ne amma tunda abin ya ci ya cinyewa kuma siyasa ya shigo cikin al'amarin to kaga dole ne kuma in akwai wanda za su iya taimakawa daga waje sai su shigo su taimaka ah, su kuma su fahimci gaskiyar abin da yake faruwa a cikin al'amuran yanzu da ya abin jira a gani shine ko irin wannan tattaunawa da ofishin jakadancin na amurka ya fara da bangarorin fulani makiyaya da kuma manoma musamman ma dai a wannan yanki na yammacin najeriya zai taimaka wajen kawo ƙarshen kallon hadarin kaji da yanzu haka ake yi tsakanin fulanin da kuma manoma babin jibrin murya amurka daga lagos zaman lahiya rayuwa yanzu kuma sai jamhuriyar kamaru inda a wani taronta jam'iyyar adawa ta sdf a kasar ta nuna goyon bayanta ga yankin da ke amfani da harshen ingilishi bisa bukatar da yake gabatarwa na komawa tsarin tarayya a maimakon jamhuriya da ake amfani da shi a yanzu da kuma batun sako wasu daga cikin mambobin kungiyar da ke hankoron ganin yankin ya bangare daga kasar ta kamaru ga rahoton da muhammad awal garba ya aiko mana Ƙungiyar jami'an adawa ta ƙasar jamhuriyar Kamaru SAF bisa ga jagorancin shugaban ƙungiyar na ƙasa ni John Furundi sun da wani babban taron su a birnin yawunde anda suka nuna goyon bayan su ga bangaren 'yan awaren Ingilishin kasar ta jamhuriyar Kamaru na irin anda 'yan awaren suke buƙatan gwamnatin kasar da ta canja salon mulkin ta daga gwamnatin jamhuriya zuwa gwamnatin tarayya. 'Ya'yan jami'ar ta SAF dai sun ce dole ne gwamnatin kasar da ta yarda da muradun 'yan awaren Ingilishin sannan kuma sun kira da babban murya ga gwamnatin kasar da ta gaggawa kyauta sako malaman makarantu da lauyoyin kasar har ma da fararen hula waɗanda aka kama su a inda suke boran su a birnin Baminda da birnin Boya na tambayi mai magana da yawun jam'iyyar ta SJF Malam Bala mai kwari ko mai yasa suke bukatan gwamnatin kasar da ta ta sako waɗannan mutanen bayan har yanzu ba a yanke musu shari'a ba saboda an kama su akan ba kan ka'ida ba idan kuma aka bi ta kan shari'a za ga cewa ai mutum da yake son 'yancin kansa yake bukatan 'yancin kansa a ƙasansa ai bara kama shi kamar ɗan ta'adda ba to shi sa muke ba da ƙarfi muke nuna cewa wanda gwamnati ta san matsayi yadda za a yi a sake su. Jibrilla Jibo shi ma ɗan jam'iyyar RDPC ne mai mulkin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru ga abin da ya ce. Eh daidai ne dole za yi ma wanda eh, ya yi barna hukunci dole za kama su dole kuma za yi musu hukunci daidai ne ni kamaru ɗaya ne kuma ba sun ya zance zalunci ba sun wannan wanda ya barna yi masa hukuncin da ya dace abin da zan ya faɗa kenan. 'Yan adawan sun ce tun shekara na 1977 ne suke da aniyar sauyawa kasar zani daga jamhuriya su koma gwamnatin tarayya Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga kasar Kamaru. Allah Allah ya Allah haɗa kanmu a kanmu so juna. Dan zagogo anan na cewa karfe 11 na safe ne da minti kusan 19 ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa. ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan. Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar litinin Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. A cikin bibiya da muke yi, musamman a ɓangaren ilimi mai zurfi a Najeriya, mun yada zango a hukumar ba da tallafi ga makarantun gaba da sakandare a Najeriya. Shugaba mai cin gashin kanshi na hukumar TED Fund, Dr. Abdullahi Baffa Bichi. ya yi ma al'ummar Najeriya bayanai da dama da suka shafi hukumar, musamman abubuwa da ya kamata al'umma su sani dangane da ayyuka da suka rataya a kan hukumar. A yau shirin zai ɗaura daga inda muka dakata a makon da ya gabata. matsalolin nan abin da ya haifar da kafa wannan hukuma shine akwai matsaloli a bangaren ilimi mai zurfi a wannan kasa tamu matsalolin nan kuma ba na wannan makaranta ba daban suke da na wannan makaranta ba matsalolin iri ɗaya ne a gaba ɗaya waɗannan makarantu wannan shi yasa dokar wannan hukuma ta ce duka jami'o'i abu iri ɗaya za a yi musu kuɗi daidai da daidai za a yi musu duka makarantun fasaha su ma da wacce aka kafa yau da wacce aka da wacce ci shekara ɗari da wacce take mallakar jiha da wacce take mallakar gwamnatin tarayya duka adadin kuɗi ɗaya za a tanadar musu haka su ma makarantun fasaha saboda haka abinda doka ta ce equality of universities cewa duka jami'o'i ɗaya suke in dai a wajen ba da tallafi ne duka makarantun koyar da fasaha ɗaya suke a wajen ba da tallafi sannan duka makarantun horar da malamai ɗaya suke saboda haka ba ma la'akari da yawan ɗalibai ba ma la'akari da shekaru ba ma la'akari da mallaka muna la'akari da cewa wannan jami'a ce saboda haka duka jami'o'i za a ba su abu ɗaya wannan makarantar horar da fasaha ce dukansu za a yi musu abu ɗaya wannan makarantar horar da malamai ce dukansu za a yi musu abu ɗaya idan na fahimce ka kana nufin kenan wannan shekara an samu ƙarin kuɗi fiye da inda aka fito akwai tabbaci ko ko akwai alamu ko alƙalimma da suke nuna cewar idan allah ya kai mu shekara mai zuwa za a iya samun fiye da abin da aka samu kenan a wannan shekara to hukumar tetfan haraji take dogaro da shi idan an karbi haraji wadatacce kudi su karu in ba karbi haraji wadatacce ba sai abin mu da yan dabaru yaya za mu tallafo nan ya za mu taro nan ya za mu saboda a samu a bada abin da yake mai kauri amma muna da kyakkyawan fata abin da muke fata shine abin da za mu bayar duk shekara ya dinga karuwa duk shekara ya dinga karuwa idan na fahimce ka kenan yanzu a game dangane da duk bayanai da ka yi za a ce kenan yanzu kamun nan da karshen wannan shekara koko wannan zango da ake ciki al'umma za su ga ayyuka fiye da inda aka fito kenan a jami'o'i da suke a najeriya ko a duk wata makaranta da take cin gajiyar wannan aiki naku kenan ba ma ayyuka da yawa da za a gani an bujiro da su ba har shi kansa tsarin tallafawa ma'aikata da malamai na waɗannan makarantu su je su karo karatu misali da zan baka shine a shekara biyar da suka gabata gudunmawar da wannan hukuma ta bayar a wajen kowace jami'a misali wajen tallafi yin karatu mai zurfi miliyan 600 a shekara biyar amma a wannan shekarar miliyan 300 muka ba wa kowace jami'a a shekara daya miliyan 300 muka ba kowace jami'a kuma muna da kyakkyawan fatan cewa a aka ɗauki duka jami'o'i da duka makarantun fasaha da duka makarantun horar da malamai kuɗin da za mu kashe don kowace jami'a an bata miliyan 300 kowace makaranta fasaha an bata miliyan 200 kowace makaranta horar da malamai an bata miliyan 200 domin a tallafa wa malamai su je su karo ilimi su je siyo digiri na biyu ko siyo digiri na uku a lissafinmu muna da kyakkyawan fatan cewa akalla mutum dubu tara za su ci gajiyar wannan scholarship na tetfan domin su je su karo karatu idan duk shekara za mu dinga samun mutum dubu tara da za su je su karo karatu a shekara biyar muna da mutum dubu arba'in da biyar kenan da aka ɗauki ɗawainiyar su je siyo digiri na phd babban fatan mu shine zuwa wani lokaci babu wani ma'aikaci malami da zai koyar a jami'a da ba shi da digiri na uku babu wani malami da zai koyar a makarantar horar da makarantun fasaha polytechnics da ba shi da digiri na uku ko malami da zai koyar a makarantar horar da malamai da ba shi da digiri na phd wannan shine tsarin da muka ɗauko saboda mun yi imanin cewa duk gyaran da muke so mu yi a jami'o'inmu duk irin gine-ginen da za mu yi da kuma muke yi idan malamai ba su da training din da ake bukata ba su da horo wanda ake bukata ba su je sun yi karatu mai zurfi ba an horar da su a harkar bincike an horar da su a harkar sarrafa ilimi da sarrafa koyarwa to za mu ta gine-gine ne amma ba ma ganin canji a tsarin karatun namu masu sauraro iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin namu ma na yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu da ci gaban shirin yanzu kuma a madadin babban bakon namu Dr. Abdullahi Baffa Bichi, shugaban hukumar Tatfan ta Najeriya da duk sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin sai wadda ta ba da umarni Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗam. to mara ilimin fa yanzu kuma ga wasu daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel Sakonmu na farko a yau ya ce, Salam BOA Hausa, ku taya mu mika saƙon farin cikinmu ga shugaban mu Baba Buhari na tanka ɗaya da rairayar da zai yi wa wasu masu hana ruwa gudu a lamarin yadda ake gudanar da harkokin mulkin tarayyar Najeriya. Saƙo daga Suleiman Dan Farauta, gurbana ƙaramar hukumar Dambam jihar Bauchi. Sai kuma wannan saƙon ya ce Salamu alaikum BOA Hausa, dan Allah ku gaya ma rundunar sojan Najeriya idan za ta yi gwajin makamanta ta tabbatar da babu jama'a a gurin don gujewa abin da za a dawo ana cewa kuskure ne. Saƙon haɗin gwiwa daga Mutar ɗan Mu'azu Baban Khalifa, Jikan Kande da Idris Jikan Kande ginin mai kware da Ibrahim Jikan Kande gidan mai kware a jihar Sokoto. Wannan sakon kuma yace sanarwar da rundunar sojin Najeriya ta fitar a karkashin shugaban sashen horazwa na rundunar wato Manjo Janar da Ahmadu ta cewa za a fara gwaje-gwajen makaman yaƙi da kuma horaswa a dajin Sambisa. Wannan wani abin farin ciki ne ga al'ummar Najeriya. musamman mazauna yankin kuma wannan yana nuna cewa rundunar sojojin najeriya sun yi namijin kokarin kawar da 'yan kungiyar boko haram daga wannan sansani inda nan ne maɓoyarsu da fatar Allah ya ƙara yi wa rundunar sojan Najeriya jagora amin. Sako daga Hamza Galadima birnin Kebbi, shugaban ƙungiyar muryar talaka na jihar Kebbi. da sani mai lange-lange ya wuri da salihu isa fana da dr abdullahi mai maganin gargajiya gulma sai kuma wannan sakon yake cewa fatan alkhairi ga duk ma'aikatan voa hausa sannan ku bani dama na yi kira ga gwamnatin jihar kaduna da ta ɗau matakin kare manomanta daga farmakin makiyaya a jihar tun kafin a kai ga rikici a bangarorin biyu daga 'yan adawa da masu yi wa ƙasa zagon ƙasa a sako daga aminu kano mai da garku to kafin mu karkare shirin ga labarai a takaice jama'a a kasar japan sun nuna damuwarsu kan ɗaliban makaranta guda takwas da ake zaton sun mutu a wata ambaliya wacce ta afka musu a gabar tekun gabashin japan wasu ɗalibai guda uku kuma sun samu raunuka sa'annan malami guda kuma ya ɓace jama'ai na japan suka ce yaran makaranta suna halartar wani wasan hawan tsauni ne a yau litani a wani gari da ake kira nasu mai tazarar kilomita 175 daga arewacin birnin tokyo jama'ai dai sun nuna cewa kimanin dalibai 50 da maluma guda goma ne daga makarantun sakandare guda bakwai suke wannan tafiya na zuwa hawan tsaunin wata kotun kasar rasha ta yanke hukuncin daurin kwanaki goma sha biyar a gidan yari a kan madugun 'yan adawan kasar alexei navalny kwana guda bayan da aka kama shi tare da ɗaruruwan masu zanga-zanga a wajen wani gagarumin nuna rashin yarda da cin hanci da rashawa navalny ya gurfana ne a gaban wata kotun birnin moscow da safiyar yau litinin jim kaɗan kafin wato kremlin ta bayyana wannan zanga-zanga da aka yi wato a matsayin tsokana da nufin tayar da fitina tana kuma mai zargin wato tana zargin waɗanda suka shirya wannan taron gangamin da biyan matasa kuɗi su je wurin wannan taro to ba kubu an gode kwarai da gaske masu horo da aka muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci amma idan Allah ya kama an jima da misalin karfe 9 da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da chadi za mu sake dawowa da wani sabon shiri wato karfe 8 da rabi kina agogon Ghana yanzu a madadin baba yakubu da ya taya ni gabatarwa sai kuma sa'ida hamdun da ta hada mana shirin sai injiniyan mu rob mclean mahmud lalu ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sai dai kada ku nisa ga maryam nan da safina da shirin yau da gobe.